safiyar asabar sha uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha ga watan jun shekarar miladiya ta dubu goma sha shida wannan shine kasad na sittin hudu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usirat al-mustaqim li mukhalafati ashabil jahim ولفر شيخ الإسلام أحمد بن halim ibn ابن عبد السلام ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya jikan shi da gafara littafin iqtida as-sirat al-mustaqim yana tattaunawa ne game da mas'ala ta ainihin wato aqidar musulmi dangane da alwala'u wal ibn taymiyyah yana kawo mana ka'idoji ne na ainihin wato alqur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mai inkanci da maganganun malaman magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su da kyautatawa dangane da ainihin wato ƙa'idojin da ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da ɗariƙa da manhaji da tsarin rayuwar kafirai sawa'un waɗannan kafirai maguzawa ne ziryan ko ko kiristoci ne da yahudu ubangiji allah ya saka mashi alkhairi a darasin da muka yi a baya mun kwana akan wata gaba wadda ta yi isara ta taso da wani zance shine dangane da abin da malaman fikihu suke ce ma al'uqubatul maliyya a inda muka je min tamiya na batu akan cewa mutumin da ke sai da giya ko yake ainihin yin kasuwancinta ko yake sai da alhanzir ko yake da hotel inda ake shan giya ko makamancin haka hukumar musulunci idan ta kama wannan kayan ko wannan wurin tana da 'yanci gwargwadon ijtihadin da shugaban musulmai ya yi tana da yancin ta yi kwace ta kwace wannan abun kuma ta lalata shi ta yi itilafinsa ta yi destroying ɗinsa to anan sai yi magana ya ce domin mu a mazhabinmu na ainihin wato hanabila kenan dangane da mas'ala ta al'ukubatul maliya to mas'alar tana nan baƙiya tana nan tabbatacciya ce ba mansukhiya ba ce to wanda ya taso da zance na saɓani tsakanin malamai shin ina halascin ko rashin halascin abubuwan da suka yi da alaƙa da dukiyoyin mutane gwamnati ko hukuma ta kwace alal misali shine kamar gidan giya ɗin a kwace shi ko a ƙona shi a kwace dukiyar giya a ainihin karya gumaka da mutane suka ajiye a ainihin kwace wasu kayan aiki waɗanda suke na laifi kamar ɗalibai a makaranta an hana su zuwa da handset in suka zo da shi a kwaci kamar ainihin 'ya'ya a gida idan mai gida ya gan su da wasu abubuwa littafan banza ko fina-finan banza ina hukuncin ya kwace ya lalata aga ai dukiya ce yara 'yan mata a makarantu masu sanya wanduna wanda suke na fasikanci irin su wizi ɗin da sauransu ina hukuncin a kwace a yaga ina hukuncin ya ga mutum da wando da ya wuce idan sawu hukumar makaranta ta ce a yanke kasan wanda duk wani ya daga cikin itilafin dukiya da akwai malamai waɗanda suke ganin sam bai halasta ba akwai wanda suka ce ko kisan kai musulmi yayi bai halasta a shi dukiyarsa ba irin su ibnu abdulbar sun hakaito wannan magana irin su ainihin al-imam shekul islam ibn hajar al-asqalani da wasu daga cikin malamai sun hakaito waɗannan maganganu a littafansu muka fara tattauna wannan mas'ala sai lokaci ya kure to shine muka yi alƙawarin cewa za mu ɗan yi wa mas'alar waiwaye ba mai yawa ba don ya zama mutane suna alaba siratin musamman saboda a lokacin da aka karatu a makon da ya shuɗe mafi yawan 'yan uwa sun shiga cikin ainihin haira da mamaki cewa ya za a yi misali wannan abin ya zama daidai ya za a yi mutum don hasa ɗan shi ta yi ringin a cikin makarantar nan misali tunda an sa doka sai a kwace hansa na dubu hamsin sai a tattaka ta a karya ta ya za a yi mutum ya zo da ainihin abin shi ko ya je ya siyo dukiyarsa misali a ce mutum ne ya ciko mota da jakuna sai yan hisba su kwace jakunan nan duk su kakashe su kuma kuɗi ya sa ya siyo da ire-iren waɗannan shi ne sai muka ga bari mu ɗauko daga shi kan shi dai wannan malamin ibn taymiya har ila yau allah ya gafarta mishi da kuma isharori zuwa ga wasu littattafai da rami bayan mun karanta nashi ɗin nan wannan daga littafin majmu'ul fatawa ne ta ibnu taymiya a cikin juz'i na 27 gashi shine wanda aka bawa ɗan uwa photocopy shi majmu'u al-fatawa li shaykh al-islam taqiyuddin ahmad ibnu taymiya al-harrani Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan littafi ne kamar yadda kowa ya sani mai dimbin albarka ya ɗauke da ainihin wato tattaruwan fatoyin ibnu taymiya waɗanda wasu malamai suka tattara su karkashin ainihin wato nafaka na gwamnatin saudiya ta sa ainihin faisal Allah ya saka musu da alkhairi wannan littafi wajen mujalladi wajen juz'i arba'in ne mujalladi ashirin da wani abu a cikin wannan juz'in wanda mujalladi na sha hudu juz'i na ashirin da bakwai zuwa da takwas to a cikin na da takwas ɗin gashi nan a inda ya ce a shafi na sittin da biyar. da malam ibn taymiya yace faslun ga wata gaba wa ta'ziru bil uqubat al maliya yin horo bayar da punishment ta hanyar ukuba da ta shafi dukiya mashru'un shari'a ne har ila yau aidan fi mawadi'a maksusa ana yin shi a wurare ne sanannu fi mazhabi malikin fil mashhur anhu amma na malik bisa abin da ya shahara ga mazhabin ma'ana sabanin abin da aka ji daga irin su ibn abdul barri kenan wa Habu ahmada fi a bila za'i. sannan a mazhabin imamu ahmad babu wani kokonto ana yin uqubatul maliya a wurare da suka shafa haka wa fi a fiha niza'un anhu a wasu wurare kuma ma'ana game da wasu kabaya babu sabani game da wasu daban kuma akwai sabani wa shafi'i fi qawli da kuma imamu shafi'i a cikin zance guda ɗaya da aka samu daga gare shi wa in tanaza'u fi tafsili zalika duk da yake malaman nan akwai jayayya tsakankanin su game da dalla dallan zancen a dunkule dukkanin su suna goyon bayan ayi ukuba ta hanyar kwace dukiya ko lalata ta amma aka zo bayani dalla dalla ana iya samun bambanci a cikin ainihin maganganun su da fatawar su kama dallat alaihi sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi mithli ibahatihi salban ladhi yasbadu fi haram al-madina liman wajadahu kamar yadda aka samu ala sabilil misal manzon Allah sallallahu alaihi ya ba da ainihin hukunci cewa wanda duk aka samu yana yin watin farauta a cikin haramin Madina to a kwace abin da aka samu a wurin shi wannan hadisin al-Imam Abu Dawud ya da shi a cikin manasik daga sahabi sa dan Abi Waqqas idan yake malamai sun ce abin da yake mahfubi shine bishiya ce aka gan shi kissa ce da sabi ya bada labari muslim ma ya fitar da asalin kissan da isnadi ingantacce da kuma lafazin da yake mahfubi cewa wani bawa ne sadu dan abi waqas ya kama shi yana yin yana kadar bishiya a cikin madina sai ya kwace duk abin da ya same shi da shi sai iyayen gidan yaron suka bi suna ta ba su da hakuri ya ce a ni ba zan mai muku abin da annabi ne mallaka mu ba annabi ne ce duk wanda aka samu yana yin irin haka to a kwace duk abin da ya gan shi da shi ce amma dai bari in ba ku wasu yan kuɗi a madadin abin da na karɓa ma'ana yi musu ihsani kenan hadisin na cikin sai muslim da suna abi dawuda to kaga yanzu abu ne na wani annabi ya halatta a kwata saboda ya yi laifi wa mislu amrihi bi kasri dinan al-khamri wa shaqqi dhurufihi da kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a cikin hadisin Tirmidhi cewa a fasa tulin giya a fasa ainihin wato gidan sai da giya wa mislu amrihi abdullahi ibnu umar bi harki thawbayn al mu'asfarin dai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa Abdullahi dan amru dan dan amru ne wannan Abdullahi dan amru dan af cewa ya kona wasu tufa da yake sanye da su yalo da ya ce ya je ya kyauta da su sai ce kai ka je ma dai ka kona kawai shi ma na cikin sai muslim wa qala lahu yace da su yace da shi agsilhuma ka je ka wanke su ka cire rinin sai kuma yace la bal a harikuhuma kai je kare ka kona su kawai wa amruhu lahum yawma khaybar bi kasr al awiya allati fiha lahum al khamr humur da yadda annabi alaihi salatu wasalam ranan yakin khaybara yayi umarni da a kakkarya kwanuka a faffasa kwanukan nan da tukwanan da naman jakin gida yake ciki thumma lamma sta'anafuhu fil iraqati abina sannan da suka nemi cewa to bayan an faffasa a zubar yace eh duk a zubar kaga duk wannan talaf ne na dukiya fa innahu lamma ra'al qudura tafuru bi lahmil humri amara bi kasriha wa iraqati ma fiha yayin da yaga tukwane suna zabarbaka da naman raƙun jaki sai umarni cewa lalle lalle a zubar da wannan nama kuma a fasa tukwana fa qalu afala nuriquha wa naghsulha ba ma zubar mu wanke ba fa qala fa to babu laifi kuna iya wankewa ya rage musu tsananin wato hukuncin kenan da ya ce a faffasa tukwanan ne da suka ce to ba ma wanke ba rasulullah ya ce to babu komai zalla zalika ala jawaz al-amrayn kaga wannan sai na halarcin yin ɗayan abu biyun anna al-uqubata bi zalika lam takun wajiba saboda uqubar ba ba ta wajibi bace ba uquba ce ta ainihin haddi ba wa mithluhu wa mithlu hadnihi li masjidid dirar daga cikin misalan abinda manzo Allah ya lalata dukiya ta ainihin wato barna shine da yasa aka fasa aka ruguza masallacin nan na dirar masallacin waɗannan munafukai da suka gina suka nemi su shigo da rabuwa kai cikin musulmai manzo Allah yasa aka je aka ruguza masallacin gaba daya kaga dukiya ce suka tara suka gina masallacin wa mithlu tahriqi Musa lil ijl al muttakhadh ilahan kamar da annabi Musa shi ma ya ainihin rugurguza ya kona kuma wannan dan jidan raƙumi dan maraki wanda aka mai da shi Allah wannan da musa samiri ya sa suna bauta mashi suka rataya mashi zinaransu allah musa ya ainihin wato rugurguza shi aka kona shi sannan aka yi aka shekar da tokashi ومثل تبعيته صلى الله عليه وسلم الغرم على من سرق من غير حرز كما يدكم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يننك وتتارى ga mutumin da ya sata ba a cikin hirzi ba tunda ba a cikin hirji bane ba za a yanke mai hannu ba sai aka ninka mashi tara fiye da abin da ya fata wa mislu ma ruya min ihraqi mata'il ghali haka abin da aka rawaito na cewa annabi ya bada izini an kona dukiyar wani da ya sata a wurin yaki aka kwace duka dukiyar shi dake ta gaba da aka kona ta wa min hirmanil qatil salbahu lamma atada ala al-amir da kuma yadda annabi ya haramta a baiwa wanda ya kisa salabi shine idan mutum ya kashe wani a yaki a misali misali a mubaraza to zai yana da yancin ko a cikin yaƙi ne ma ya cire zobe ya cire riga ya cire takalmi duk wani abu mai amfani zai iya cirewa da makamin ya zama nashi ana ba da wannan damar shine salaf to wani sai ya kuskure ya ainihin faɗi magana banza ga shugaban yaƙin sai annabi ce to ka a bashi wannan haƙƙin nashi a sarayar da haƙƙin shi duk waɗannan kaga annabi ne yayi alayhi salatu wassalam su wanda suke cewa kar a yi suna cewa ne manzo Allah ne kadai ke da yanci to za mu ji sahabbai ma suna yi halifofi suna yi wannan yana kenan ashe ba abu ne mansuhi ba wa mithlu amri umara ibn al-khattab kamar yadda umar dan khattab yi umarni wa ali ibn abi talib da sayyidina ali dan abu talib da tahriqil makan allazi yuba'u fihi al-khamr cewa aje a kona inda ake sai da giya mun yi magana akan wannan makon da ya wuce gidan giya ne a zamanin halifancin kowanne daga cikin su ya samu labari sai ce a je a kona shi wa mithlu akhadhi shatari malama na zaka da kuma kwace rabin dukiyar mutumin da hana zakka wa mithlu tahriq Usman ibn Affan al-masayif al-mukhalifa lil imam da yadda sayyidina Usman ya sa aka kona dukkanin Qur'anan nan da suka saba wa al-mushaf al-imam wa tahriki Umar ibn Khattab li kutub al-awail da yadda umar ya sa aka ƙona littattafan mutanen farko zamanin da aka ci kadisiya aka samu katan laburari cike da littattafai na farisa da rum aka ce ya za a yi da su umar ya ce idan alkhairi ne wanda ke ƙur'ani ya ishe mu idan shari ne ba mu buƙatar shi da aka kusa sa musu ta ku kona abin banza gaba ɗaya aga dukiya ce aka ainihin itilafinta wa amruhu bi tahriki qasri sa'ad ibn abi waqas alladhi banahu lamma arada an yahtajiba anin nasi da kuma yadda aka ba da labarin cewa umar dan khattabu ya sa an kona wani bene da sadu dan abi waqas ya gina yana so ya dinga buya daga mutane fa arsala muhammad ibn maslama wa amarahu an yuhriqahu alayhi ya aika da babban sahabin nan muhammad dan maslama ya ce ya je ya cinna wa sadu dan abi waqas wuta a cikin gidan fa zahaba fa harqahu alayhi ya je ya kona mai gidan wannan kisa tana cikin littafin ainihin wato tarihul ummi wal muluk na al-imam ibn al-afir al-imam at-tabari al-imam tabari tarihul umami wal muluk sai dai bata inganta ba domin kisa ce ta ainihin saifu dan umar at-tanini wannan da in kun tuna malam ya magana akan shi a muqaddimar karatun hikmatun min at-tarikh cewa ba an san riwaya sa kazzabu ne doguwar kisa ne cewa sadu dan abi waqas yana gwamna a kasar kufa sai mutane suka dame shi da bani bani da kawo hanzari da kaza kaza sai ya koma gefen gari yadda masu kudi suke da sarakuna sai gina dogon gida ya shiga ya kulla kanshi a ciki sai san da ya sako aka ganshi sanan za a yi magana da shi da wai sai umar ya samu labari sai ya aiko da muhammad dan maslama da wata wasiƙa ya ce ka je ga wasiƙa nan ka kai masa adu kar ka bashi sai ka ƙona gidan sannan ka bashi wasiƙa tana ɗauke da nasiha ya ce kuma kar ka kwana a gidan shi shi ne muhammad dan maslama ya zo a kan hanya ya sai itace ya ɗaura a kan raƙuma yana zuwa ya cinnawa gidan wuta sai da gidan ya kama da wuta sannan su sa da suka dinga durowa daga cikin gidan sannan ya ba su ya ba shi wasikar sayyidina Umar yace to mu je a baka masauki yace ba na son masauki to mu je a baka guzuri yace ba na son guzuri haka ya kama hanya aka ce a hanyar Madina har sai da ta kaima yana yin kwadago dan ya samu abin da zai ci akan hanya har sai da ta kaima ya isa Madina ba yi da komai tare da shi har Umar yake ce mishi ai da ka sani ka an shi guzurin da ya baka amma dai kisa ce bata inganta ba ballantana a fitar da wannan hukuncin daga cikin ta yana fatan mun fahimci wannan din da kabi isnadin ta wannan mutum mai suna Saifu dan Umar At-Tanimi Al-Kazzab shine ya ruwaito ta kamar da al-Imam tabari ya fitar a cikin littafin shi Tarikhul umani wal Muluki amma dai waɗancan sun ishi a matsayin misalai za mu zo mu ji Sayyidina Umar yakan shiga kasuwa idan ya ganka da nono wanda ya lalace ko aka ƙara mishi ruwa sai ya sa nan take a zubar da shi kuma a bulala ya taɓa kama har sahabi hatibu ibnu abi balta'a sahabi din nan mai kissar ainihin wato wancan labarin da ya bayar na na fatuhu makka sai da umar ya taba sa an kama shi ma an mashi bulala akan haka ya taba sa an kama wani mutum mai suna ruwan shidu sakafi shi ma yana sai da giya a kasar ainihin garin sa hajjaju banu saki garin ba'ifa yasa aka je aka aka faffasa tulunan giyan aka aka ainihin rusa gidan aka kamo shi aka bai da shi har umar yana ce mashi an tafi wai sakun kai ba ruwan shi bane kai ba dan karamin shaure bane kai dan karamin dan iska ne haka Umar ya ce mishi dan ruwan shid abin nan ne tasgiri ne na Rashid sai ce bal anta fuwaisik tasgiri na fasik kenan ina fata mun gane wannan to duk Umar yana yin wannan sayyidina Ali yana yin wannan sauran halifofin musulunci da suka biyo baya su Umar dan Abdul Aziz duk sun yi irin wannan da haka babu wani maganar nasku a ciki asalin ka'idar da su waɗancan suke ɗaukowa umumi ne na cewa idan mutum ya musulunta jinin shi da ran shi ya haramta har sai illa bi ha to haƙƙi ha ɗina daga ciki shine irin wannan shine idan shugaban musulunci ya ga cewa bari ya wani horo don na baya su gani duk za mu zama ji maganganun insha Allah a taƙaice ke cewa wa hilƙa baya kulluha sahihatun ma'rufa waɗannan labaran alƙalanci gaba ɗayan su ingantattu ne an san su inda ahalin ilmi da zalika a gun malamai ba wai kowa ne ya san su ba wa nazairuha mu'tada muta'addida akwai kuma ire-iren su suna nan da yawa wa man qala innal uqubat maliyya mansukha wa atlaqa zalika an mazhabi an ahmada wa malik amma an asabi malik wa ahmada faqad ghalaqa ala madhhabihima wanda yace ai uqubar dukiya an soke ta kuma ya saki wannan zancen yace haka yake a mazhabin maliku da ahmad to ya ma masu wannan mazhabin kuskure ya musu shigigi wa man qalahu mutlaqan min ayi mazhabin kana wanda yake kuma dukkanin mazahib haka suka faɗa faqad qala qawlan bila dalilin wannan kuma magana yake shaci faɗi irin yadda mutane suke dinna yanzu a tafsirin azumin nan walam yaji an annabi sallallahu alaihi wasallam shay'un qattu yaqtadi annahu harrama jami' al-uqubat al Maliya. babu wani abu da yazo da dai daga manzo Allah alaihi salatu wasalam da yake nuna cewa manzon Allah ya ainihin wato manzon Allah ya soke uqubatul maliya bal akhadha al-khulafa ar-rashiduna bal akhadha al-khulafa ar-rashiduna wa akabiru ashabihi bidhalika ba'da mautihi akhadha khulafa ar-rashiduna wa akabiru ashabihi bidhalika ba'da mautihi ala anna zalika muhkamun ghayr mansukh yadda aka ga sahabbai suna riko da wannan ainihin wato ka'idar bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalili ne akan cewa hukunci ne tabbatacce ba a soke shi ba wa ammatu hadhihi suwar mansusa an ahmada wa malik wa ashabihi da dama daga cikin waɗannan ka'idoji an same su karara daga imamu ahmad da maliku da ɗaliban mazhabinsu wa ba'daha qawlu wa ba'daha inda shafi'i da itibari ma balagahu min al-hadith wasu kuma zance ne da aka samu daga shafi'i wanda yake gwargwadon abin da hadisi ya riske shi dan shafi'i an samu ya allaka wasu hadisan da cewa in sun inganta wa mazhabu malikin wa ahmada wa ghayrihima an al-uqubat al-maliyya kal badaniyya tanqasimu ila ma yuwafiqu shar wa ila ma yukhalifu mazhabin imamu ahmad da malik cewa da su da wasu su cewa uquba da ake yi a cikin dukiya horo da za mutum cikin dukiyarsa kamar na jiki ne kamar horon jiki ne akwai wanda ya tabbata a shari'a a wanda ya saba wa shari'a wani sitin maliyya maliya mansuha inda huma ba suna cewa an soke ta bane wal mudda'una lin nasakh laysa ma'ahum hujjatun bin nasakh wanda suke cewa an soke basu da wata hujja la kitabin babu a cikin alkur'ani wala sunna babu a cikin sunna wa hadha sha'nu kathirin mimman yukhalifu an-nusus as-sahiha was-sunnah as-thabita bila hujja. wannan ita ce dama ɗabi'a da al'ada mafi yawan mutanen da suke sabawa nasoshin alkur'ani da nasoshin sunna ba tare da hujja ba illa mujarradi da'awan nasakh sai dai kawai su ce ayi an soke karatu ce ayi an soke ne da'awa ariba wa idza tuliba bin nasikh in aka ce kawo mana wanda ya soke wannan lam yakun ma'ahu hujja ba shi da wata hujja li ba'din nususi eh, hujja li ba'din nususi tuwahimuhu tarkal amal bai da wata hujja sai wasu nasoshi da za su riya mashi cewa ya ba aikin illa anna mazhaba ta'ifatin ta'ifatihi tarkul amali biha ijma'a kawai zaka ga mazhabin al'umma shi ne ko tawagar ko kungiyarsa ko mazhabinsa su ne kawai suka yi ijma'i akan kaya aiki da nasu zaka sai ce mansukhi ba ga mutane suke ba duk abin da suka gabe musu bai su ce an soke shi me yasa aka soke shi saboda al'umma su ba sa yi babu wata hujja wal ijma'u dalilul al-nasakh yace in an samu ijma'i tabbas ijma'in sahabbai yana zama dalili akan an soke wani abu wala raiba annahu idza thabata al-ijma'u kana dhalika dalilan ala annahu mansukhun babu shakka idan ijma'i ya tabbata to wannan ya zama dalili akan an soke wannan karatun fa innal ummata la tajtami'u ala dalala dan al'umma musulmi za su haɗu akan kuskure walakin la yu'rafu ijma'un ala tarki nafsin illa wa qad urifa an-nas an-nafsu annasikh lahu amma babu wani ijma'i da aka yi akan barin wani abu sai ya zama an san nassin da yasa wannan ijma'in ya haifu in ka ga sabai sun hada kan daina yin kaza ko fara yin kaza sai ya zama akwai nassi da ya zo ya kawo wannan abun alal misali dauki matsalar tarawih annabi baya yin tarawih yadda ake yi kullum su uku kawai a wata daga nan ya daina kaga nassin shi ya zo ne akan kar a yi da tsoron kada a farlanta amma bayan manzala sai alaihi salama, sayyidina Umar ya zo ya mai da shi haka yadda ake jima'iyan me yasa saboda a cikin wancan nassin da annabi yake kar ayi din a ciki akwai mafhumi da ke nuna a ci gaba da yi a bayan shi da haka sabai ba su mai inkari ba haka jam'ul qur'an zamanin annabi ba hada alqur'ani ba yana wargaje amma sahabbai bayan manzala sallallahu alaihi wasallam suka hada akan hada qur'ani duka saboda a cikin nassoshin da manzo Allah ya bayyana musu akwai abin da suka fahimta na cewa annabi ya hana ne saboda ka a samu cakuɗe ɗeliya tsakanin ƙur'ani da maganganun shi ko babu wannan da ka suka yi ijma'i akai ko mun fahimci wannan jama'a to da abin da ga sabai sun yi ijma'i akan yin wani abu sabanin san da annabi yake raye to akwai wani dalilin da ya kai su ga wannan ijma'in ne amma ba sa yin ijma'i da sarrai, in kuma har wani ya faɗa da sarrai? rai da fatawar shi nan take saura su ce baka isa ba kaga yadda suka Usmanu biyayya akan hada alqur'ani da ya a zamanin shi ya kona sauran ai ba su mushi wannan biyayyar akan cika sallah ba sun mushi inkari saboda wannan sabawa abin da yake shari'a ne ina fata an fahimci duk da sun bi shi sallar dan maslaha amma sun fito karar sun mai inkari ko yi fahimci wannan to sahabbai ba sa haduwa akan kuskure suna ji suna gani wani canza addinin Allah yadda mu muke wannan mujamalar da munafincin da ake yanzu misali a ɗan izala sai a haɗa a ijimai kan ƙarya ko munafinci kuma kowa sai ya shiru wanda kuma biya fito magana sai a nuna shi a ce ya saba wa ijimai ya saba wa musulmi ɗan tawaye ne kaza ka aika su hutun man da wafi ba ka yanzu ake yi ba to sabai ba sa wannan rashin gaskiya ba su taɓa yin irin wannan ba jama'a shi ne magana da yake ishara in ka ji sabai sun yi ijima'i akan wani abu to akwai nassin da yasa suka yi wannan ijma'i ba da ka suke ba bayan yanzu ne a jiya tara wasu wasu yan jigar jigarin malamai ko su tara dan wani masallaci bayan minti 30 su ce sun yi ijma'i ba su ma san me ma'anar ijma'i waɗannan waɗannan kawai yan duniya ne ba su ma san me ake nufi da ijma'i ba dan a cikin su waye san me usul fiqi wanda har zai san ma'anar ijma'i ba su san ma'anar ijma'i ba su tambayi su ibnu hazmin tukunna da su ainihin eh, eh, shatubi da su ibnu al da su shirazi da makamantan malaman usul fiqi da ake ji da su a duniya tukun na kafin ka san mai ijma'i Allah shi kyauta sai malam ya ci gaba da cewa walam yakun walam lam yakun al-ijma'u alladhi da'ahu okay walahaza kana aktharu man yad'i nafkh an-nususi بما يدعيه من الإجماع إذا حقق الأمر إذا حقق الأمر عليه لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحا da haka ne mafi yawan mutanen da suke kokarin soke nassoshi da cewa an yi ijma'i an yi ijma'i ne akan abu malikiya ba ka wani wani sakoti ma ke faɗa ba wani rago da kan a nan nan kaduna an yi ijma'i akan bin malikiya to duk wanda yake wannan iddayin na banza idan aka zauna aka tantance mishi wannan magana sai ga ijma'in da yake da iddayi bai da wani inganci bayin da zaka samu wannan ijma'i wannan magana ta ta yan wiwi kawai yake saboda rago ne da kankare ko fahimci wannan kansa ce a cikin al'umma ahlus sunna wannan da ke wannan zancen banza da wofin wane ne ya aiko maliku zuwa najeriya dama akwai wanda ake ce mashi majnunu a abi hanifa to yanzu an samu majnunu malik mahaukacin maliku shine wannan na kaduna wannan sabo tumakin ko mun gane wannan jama'a da kyau bal ra'aytuhu annahu lam yu'raf lam yu'raf niza'an kawai gaya shine yace bai san wani sabani a ciki ba summa min ah, thumma min dalika ma yakunu aktsaru ahli al-ilmi ala khilafi qawli ashabi kuma ana iya samun wannan abin da kace kai baka san sabani akai ba akwai malamai da dama sun saba wa da ka sani kuma sun fika ilimi sun fika tantancewa dan mutumin da ya ce ai wasu malamai sun ce kar a inganta hadisi daga shekara 700 zuwa yau of course akwai wanda suka faɗi wannan magana amma akwai malaman da suka fi su ilimi aka fi ganin mutuncinsu a cikin ilimi a cikin duniyar musulunci kuma sun rayu bayan wannan shekarun suna ingantawa kuma sun ce a inganta ba albani ne faro ba don kada ko tun daga kan al'imamu zahabi eh, mizzi ibn kasirin ibn taimiyya ibn abdulhadi malam ibn kai eh, eh, abin nan malam ibn hajirin busairi al'iraki siyuti sakhawi shaukani ka gangaro zuwa kan su al'amatul kasimi ka gangaro zuwa kan su ainihin shi albanin su ahmad shakir duka waɗannan malaman dukansu sun rayu ne bayan wannan karnin kuma dukansu sun yi aikin inganta hadisi idan ba zalunci ba me yasa batanci ne tsaya kan albani in dai adalci ne me yasa batanci ne tsaya kan muhammad nasir albani ya maɓuwa ka kashi a gari ne shi me yasa ba za ka zagi al'imamu al-rahabi ba ya inganta hadisai ya rawanta hadisai kuma shi ma ya rayu ne bayan ƙari na bakwai me yasa ba za ka ɓaci ibnu hajirin ba ibnu hajirin aikin da ya na inganta hadisai ga rawanta su ba su gaza na albani ba yawansu yana da takhrijat da ya yi shi ma ta yawa me yasa ba za ka zagi zaila'i ba mai nasbur raya shi ma aikin da yake nan me yasa ba za ka zagi al-imamu ash-shawkani ba yana da ba'ifa da mawdu'a irin ta albani yana da alfawaid al-majmu'a fil ahadith al-mawdu'a me ba za ka zagi suyuti ba yana da ainihin littafi jami'ul sagir jami'ul kabir yana da al'alil masnu'a ingantawa da rantawa duka waɗannan malaman sun yi me ba za ka zagi sahawi ba sai albani muhammad nasiruddin mai yi maka sai saboda jahilci ne ake yi a cikin rigar malanta sannan wannan maganar da su suka faɗa su ibn salahi din su da kansu sun kasa tabbatar da ita ibn salahi shine fara kawo magana a cikin al-muqaddima cewa kar a dinga inganta hadisai amma bai gama littafin ba sai da inganta hadisai rawana ta shi ma kan shi kuma shi wannan da yake wannan tatabar zan wannan jahilin na kano da yake tatabar zan kana zaune sai ka ji hadisi ga bai inganta ba da jahilci kuma yake fara da jahilci yake fara ba malami bane sam ko dan islamiya wallahi ko wannan karatu ko barnar da wannan mutumin yake ko ɗari wuce Allah bayan tinsu ya kamata mutane su san wannan yan izala saboda munafunci suna so a dinga mujamala ka ambace shi wallahi ba isa ba duk wanda taba sunna manzo Allah dole sai an yi mutsa watsa da shi ba za a kyale shi ba musamman wanda yake ana jin muryar shi kuma yana batar da musulmai saboda wani ne baban shi kawai ko annabi ne ya haife shi wala ba za a kyale shi ba a ce wani annabi ne daga cikin annabawa ya haifi wani shi kuma wannan ya zama batacce irin wannan ba za a kyale shi ba na wani malami ai ta'addanci yake ga ilimin baban shi da sum'ar baban shi din lalata daraja baban shi yake bai sani ba ɗan izala suka je suka gaito shi saboda munafurci ga malam ja'afar marigayi ana kallo aka baka tsaya shakan kujera jidda yi da wajen gaba daya su ma ya musu bala'i ya zama kowa fitina sannan kuma da haka sai ce wai ai shiru wai kai magana akan shi ba dai ai shiru ba ba dai gaba daya a hada kan bata ba duk wani magana da yake maganganu na banza ba su da mahalliya a ilimi da aka za ga 'yan islamiyya da zawarawa ma da matan gari duka tsaye mai albarka kawai suke suna cewa wannan jahili ne to wannan mata ishi shi wannan kawai misali ne cewa in an ce wai kar a inganta hadisai kar a raunata to albani ne kaɗai zai wannan aikin tun daga wannan shekarun da shi kaɗai ya zo ya yi sai a ce eh da gaske ya yi shi zuzi daga ijma'in malamai amma duk malamin musulunci a kurus waɗannan ƙurun ɗin an samu malaman mutuntun da suka yi waɗannan ayyukan gashi mun kawo misalin su duk waɗannan rayu ne bayan karni na bakwai karanta je ka duba tarihin rasuwarsu tun daga kan su su rabi waɗanda za ka ce ko sun fada cikin wannan karuwakan soyin su almakadisi da su nawawi amma ana tsallaka wannan karni da su nawawi suka kare suka mutu in ka gangaro tun daga kan waɗannan da na ambata sun nufi su ibnu kasirin duka har yanzu da muke rayuwa duka waɗannan sun ra'ayi ne bayan karni na bakwai kuma dukansu sun inganta su raunta hadisai to in dai raunata hadisi da inganta shi laifi ne to sai shiga ciki in ko ba laifi bane to dan me aka ware albani aka ce shi yayi laifi laifin ne maka ya kai gabo tari me ya cima albanin nan matsayin shi a cikin ilimi bai gaza matsayin duk wanda kake ji ba duk wanda waɗanda kake yaban sa kake salati albani bai gano matsayin su ba bambancin zamani ne kawai Allah ya mushi baiwa ya tsaya wa addinin Allah aiki duniyar musulunci ta san darajar shi tana girmama shi kai ka zo kawai kawai ba kauye kawai ka zo kana wai kana zage shi wai kana ganin wannan shine addini saboda kai ka samu wata kujera da an riga an gina kawai kana kana hawa kana hayaniyar ka kawai kuma sai a ce ya kyale shi ba zai ya kyale shi ba Allah ya tsare mu walakin huwa nafsuhu lam ya'rif aqwal al-ulama kajirin magana bai san maganganun malamai bane kai shi yasa wa aidan har ila yau fa inna wajibati shari'a allati hiya haqqul lillahi a aqsam wajibobin da Allah ya tsara mutane a cikin shari'a kala uku ne akwai ibadatun akwai bauta kasalati wa zakati wa siyam kamar sallah da azumi da zakka wa uqubatin akwai kuma horaswa In ma muqaddara wa in ma mufawwada ko wanda aka faɗi ƙarar cewa in mutum ya laifi kaza a mushi kaza in kuma ko kuma da aka barta abu da cewa in mutum ya laifi a mai horo ba faɗi iyaka horon ba wa kaffarat da kuma kaffarori kaga can ukuwa kaddara shine kaman haddi kenan na zina ko sata kuma kamace shi mufawwada shi kuma shine kamar ta'azirin da muke magana sai kuma kaffara ga wanda ya taɓa wani hukunci kamar ya karya azumi ko ya kisan kai da kuskure ko makamancin haka wa kullu wahidin min hadhihi al-aqsam min al-aqsam al-wajibati yanqasimu ila badni wa ila maliyin wa ila murakkabin minhuma dukkanin waɗannan hukuma kuma akwai badani na jiki akwai mali na dukiya ko kuma murakkabun minhuma wanda shafi dukiya da jiki fal ibadatul badaniya bauta da ta shafi jiki shine kaman kasalami kasalatu siyam kaga sallah da azumi bauta ce ta shafi jikin mutum kawai baka bukatar dukiya wal maliya bauta ta shafi dukiya kuma ka zakati kaman zakka wal murakkaba bauta da ta shafi dukiya kuma ta shafi jiki kal hajji kana bukatan dukiya kuma kana bukatan aiki da jiki kaga sallah da azumi kana bukatan jiki ne kawai zakka kana buƙatar aiki da dukiya ne kawai shi ko hajji kana buƙatar dukiyarka kuma kana buƙatar kai amfani da jikinka wal kaffaratul maliya akwai kafara ta dukiya kal it'am kama a ce ka ciyar wal badaniya akwai kafara ta jiki ka siyam kama a ce kai kafara azumi wal murakkaba ko kuma kafara ta shafi dukiya ta shafi ainihin jiki kal hadi da zabahin kaman hadaya da za a ɗauka a kai wuri kaza cikin harami a yanka haka sai an sai hadaya kuma sai an yi aikin kaita wani ƙubatul badaniya kalƙatili wal wajen uquba kuma wanda suka shafi jiki kamar a kashe mutum ko a yanke masa hannu wal maliya akwai uquba ta shafi dukiya ka itlafi awiyatil khamri kaman zubar da ainihin lalata abin zuba giya wal murakkaba akwai kuma ka shafi jiki ta shafi kuma dukiya ita ce ka jaldi sarike min ghairi hirzin wa tad'ifil ghurmi alayhi kamar a samu mutum ya sata ba a ɓoye dukiyar ba to ba za a yanke mashi hannu ba sai a mashi bulala sannan a ninka mashi kuɗin da ya sata a ce sai ya bayar da wasu kuɗi irinsu wa ka katili al kufari kamar kuma kashe kafirai wa a amwalihim da daukan dukiyarsu kaga shi ma hukuba ce murakkaba min al-mali wal bayan da ya gama faɗa wannan sai ya ce wa kama annal uqubati al badaniya taratan takunu jaza'an alama ma ba ka qata'i sariq kamar inda ukubar jiki tana iya zama uquba ce akan wani abu da ya riga ya shuɗe kamar yanke hannun barawo sai yi satar da a yanki wa taratan takunu daf'an anil mustaqbal wata wani lokacin wata zama ana so a tunkuɗa abin da zai biyo baya ne ka katilil katili kamar kashe wanda ya kisa don kada ya ƙara yin kisa fa kadhalika al-maliyya haka nan na dukiya ma fa inna fiha ma huwa min babi izalatil munkar akwai abin da yake kawar da wani munkari ne wa hiya tanqasim kalbadaniya ila itlafin wa ila taghyirin wa ila tamlikil ya kasu gida uku akwai wanda za a yi itlaf a lalata shi wa ila ko a canza abin ko kuma a a ba wani a kwace abin wani a ba wani na farkon can itlafi kenan al-munkaratu min al-a'yan abinda suke munkarai abin ƙi daga cikin abinda ana ganin shi physically wasifat da da aka tsara shi mummuna yajuzu itilafu mahalli ya taba Allah za iya lalata inda yake dan shi abu kamar mene misalul asnamil ma'buda min dunillahi kamar gumakan da ake bauta musu ba dan Allah ba lamma kanat suwaruha munkara saboda tsarin da aka musu abin kyama ne jaza itilafu maddatiha to ya zama ja'izi a lalata katakon ko karfan da aka yi wannan gunkin fa idza ka na hajaran aw khashaban idan katako ne ko icce wani hau da ko makamancin wannan jala taksiruha wa tahriquha ya halatta a kakkarya shi a kona wa kazalika alatul malahi haka nan abubuwan kida da wasa misali tamburi kaman goge yajudu itlafuha inda aksar fuqaha aka mutum da goge ko malmo sai a kama shi sai a faffasa abin banza wa huwa mazhabu malikin wannan shine mazhabu imam maliki wa asharu riwayati an ahmada kuma shine riwaya mafi shahara daga imam ahmad wa mithlu zalika awiyatul khamri eh wannan kuma har ila yau kwanukan giya ko tulin giya ya juzu taksiruha wa tahriquha ya halatta a kakkarya su a kona su wal hanut haka nan otal allazi yuba'u fihi al khamr inda ake sai da giya ya juzu tahriquhu ya halatta a kona wannan hotel din وقد نص أحمد على ذلك هو وغيره من المالكية وغيره الإمام أحمد بشيد وسنسى بقد كم مالكية سنفة إير ونم مغنى واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتحريك حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي suka bi abin da Umar ya bada fatawa da shi cewa ya halasta a je a kona gidan giyan nan na ruwan shi da sakafi inda ake sai da giya a wani hotel wa qala yace innama anta fuwaisiqul la ruwaishit yace kai dan karamin dan iska ne ba dan karamin shirye bane wa kadhalika amirul mu'minin ali ibn abi talib amara bi tahriqi qaryatin kana yuba'u fiha al-khamr sayyidina ali ya taba sa an koda wata anguwa gaba daya kaman kace mami market inda ake sai da giya yasa gaba daya aka kona ta rawahu abu ubaida wa ghayruhu abu ubaida al-qasim bin sallam a cikin kitabul amwal ya bada wannan labarin وذلك لأن مكان البيع mislil au'iya saboda wurin da ake kasuwancin ɗaya yake da mazubin da aka saka giyar haka an ce a kona mazubin giyar to kuma za a iya kona inda ake sai da giyar haka an ce a kona gunkin za a iya gona ɗakin da aka aje gumaka wa hadha aidan alal mashhuri fi mazhabi ahmad wa malik wa ghayrihima wannan shine mashhurin fatawa a mazhabin imamu ahmad da maliku da wasunsu ومما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب حيث رأى رجلا قد شاب اللبن bilma'il mabi'i fa'araƙahu alaihi umar ya shiga kasuwa ya ga wani mutum ya yi mix ɗin nono da ruwa sai umar ya sa aka zubar da nonon gaba ɗaya wa haza sabitun an umar bin al-khattabi radiyallahu anhu wa bi zalika afta qa'ifatu min al-fuqaha al-qa'ina bi hadha al-asl wannan magana ce tabbatacciya daga umar kuma haka umar dan khattabu ya bada fatawa haka manyan malamai masu bin wannan fatawa suka bada fatawa Wazalika لما a عن Nabiyyu صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشاب annabi ya hana idan za sai da nono a je a kara mashi ruwa ya hana babu kyau wa zalika bi khilafi shawbihi lishar amma sabanin idan zaka sha ne kana da damar kai dilute in ka riga ka siyo zaka sha ka ga dama ka mai da shi tsala ka ga dama ka ƙara ne da abin dama amma na siyarwa to haramun ne ka kara mashi ruwa fiye da asalin ruwan da Allah ya halice shi a cikin shi idan kan mutum ya ƙara wa nono ruwa na siyarwa to ya shiga cikin abin da yake gishu kuma hukuma ta iya kwacewa in ta ga dama ta sadaka da shi ta ga dama ta zubar in ta ga dama ta sa a sake tacewa akwai da za a yi separating din shi sai a ba mutane alal misali wani zalika sai ce ولأنه إذا خلق لم يعرف لم يعرف المشتري مقدار اللبن من الماء domin idan ka cakuɗa mai saye ba zai san nawa ne miƙidarin ruwan da ke cikin percentage ruwa da ke cikin wannan nonon ba fa atlafahu umar shine umar yasa aka lalata shi aka zubar wa nadhiruhu irin wannan shine ma afta bihi qa'ifatu min al-fuqaha al-qa'ilina bi hadha al-asli fi jawaz itlaf al-maghshushati fi sina'ati malamai sun ba da fatawa akan halascin kwacewa da lalata kayan sana'a waɗanda aka yi gishu a ciki مثل الثياب التي نسجت نسج الربيع كما أقام وتماتانا سيد الساقع تايمش الساقع مركب an yi saƙa rigar sanyi ba a yi shi da kyau ba to sai a kwace sai hizba su kwace sai su kokkola riguna annahu yajidu tamziquha wa tahriquha za a iya tsitsinkawa a yayyaga ko a kona ولذلك لما راى عمر بن الخطاب على ابن الزبير ثوبا من حرير مزقه عليه فقال الزبير أفزعت الصبي فقال لا تكسوهم الحريرة ناس ابن عمر يجا تفانا alharini a jikin ɗan gidan abdullahi ɗan zubair ɗan gidan zubair ɗan awam amin da sayyidina umar ya gani sai ya kama yaron sai ya gari ga ya kata kata da ita sai baban ya ce ka tsorata wannan yaro sai ya ce ku daina sa musu alharini saboda ya haramta a sawa mutane maza su sa alharini to ko da yaro bai halasta ya saka ba kenan da umar ya gani sai kama rigar sai ya gata daga cikin yaron ya watsar da ita sai baban ya ce ka tsorata yaron sai ya ce kar ku dinga sa musu ne wa kadhalika tahriku Abdullahi ibn umar bi thawbihi al-mu'affar bi amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam haka Abdullahi dan umar da ainihin wato kona rigunan da umarnin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam jama'a duk wannan muna jin wato nassoshi ne daga salaf akan suna aiki da wannan doka suna aiki da wannan tsari na yin ukuba ta hanyar lalata dukiya ta mutumin da ya laifi وهذا كما يتلف من البدن المحل الذي قامت به المعصيه wannan kamar yadda ake lalata gabar jiki wacce aka yi amfani da ita wajen sabo fatukba yadu sarik shi za ake tsinke hannun barawo tace gabar da al'adance ake amfani da ita wajen sata wa yuqtaqu rijlul muharibi wa yadi ake kuma sare hannu da kafar wanda yake zuwa yana kai ta'addanci dan ta'adda muharibi kaga saboda da kafa yaje da kuma hannu yayi wannan ta'addancin da yayi wannan ana yi haka ne wa kadhalika allazi qama bihi almunkar fi itlafihi nuhiya anil aud ila zalika almunkar saboda abinda aka yi amfani da shi dan ainihin yin munkari za a lalata shi don kada mai yin wannan munkari ya ƙara zuwa ya amfani da wannan abin wajen yin inkari wajen yin munkari wani sai walaisa itlafu ka wajiban ala itlaq amma ɓata munkari din nan wanda yake cikin uqubatul maliya ba fa wajibi ba ne ala itlaq bal idza lam kun fil mahall mafsada in ya zama wata barna kaga ai ɓarawo an yanke hannu saboda zai iya rayuwa kowa ba hannu amma mai zinafa ba za a ce a yanke a zakarin shi ba saboda ba zai iya rayuwa a zakari ba akwai mafsada a nan sai aka canza mai zuwa a mushi bulala ko mun fahimci wannan abin da yake nufi kenan ba koyaushe ne shari'a take cewa a yi ma mutum ukuba ta hanyar a cire gabar da ya amfani da ita wajen yin wannan saɓon ba sai in babu mafsada jaza uku, aidan ana iya bar mushi abin shi idan akwai mafsada in ma lillahi ko dai dan Allah wa in ma an yi tasaddaqa bihi ko kuma yi mai sadaka kama afta ta'ifatun min al-ulama'i ala zalika ala hadha al kamar yadda ainihin wato malamai suka bada fatawa akan wannan cewa anna ta'amal magshusha min al khubzi wal bittikh abincin da aka yi gishu a cikin shi mutum ne yana da gidan biredi sai aka samu yana yin mix da ainihin wato garin masara a cikin fulawarsa wal bittihi haka nan wajen ainihin wato yana yin bittihi yana yin yana abin nan kankanarsa ko abin shan ba mai kyau bane washiwa'i haka nan mai gasa nama ko balangu ko kilishi kal khubzi kamar ainihin biredin wa ta'am da wani abinci allazi lam yanbaj ya zama ana dafa shi baya nuna abincin siyarwa wa kaffa'amil magshushi da kuma abincin da aka yi gishu a ciki aka sanya wani abu a cikin abincin sirra wanda ba ka yi kamata yi ba wa huwa allazi khalaqa birrabi shine an aka cakuɗa shi da abinci wanda yake mara kyau kamar yadda masu sayar da abinci suke yi na jiya da ya kwana sai su mix din shi da sabon da za su yi na yau wa azhar al mushtari annahu jayyid wanda za a siyarwa aka nuna mushi abinci a matsayin lafiyayye ba a mai cewa wannan kwanan ne ko mix ne ko kaza bane ko wannan biredin masara ne ko na mix bane wa nahu zalika ko makamancin wannan yutasaddaqu bihi ala alfuqara sai a kwace sai a ba talakawa duk sai a raba wa talakawa saboda ka asarar ta yawa fa inna zalika min itlafihi haka din ma asarar shi ne ai shi an raba shi da dukiya shi ne abincin mai gidan abincin an mata hukunci alal misali kuna da makaranta ne irin yadda yara suke kawo tallafin nan da mata kun yi shar'i da zaki dinga kawo ma yaran mu suna siyan abinci amma ga standard din da muke so sai a rubuta to eh wanda da kawo ba irin shi ba an miki ka shaidi baki ji ba kin kawo kwanan ne ko kin kawo alala an zo an yi testing daga department na abincin makaranta an gabe nuna ba shikenan sai a sa almajirai su layi duk sai a raba musu shikenan a ce to daga kake kara kawowa annasu ala shi wutse ko mun gane wannan amma a hukumance ake yin wannan ba a hukumance da ake yin shi ba wai ɗaiɗaya mutane ba dan irin wannan katin shi suka dinga karantawa mai duguri suna cewa suna aiki da katin dan eh, ibn taimiyya kuma su ba hukuma ba su waɗannan su mamadi su su shekau ko mun gane wannan jama'a wa idza kana umaru ibn khattab qad atlafa al-labn alladhi shiba lil bai'i idan ya zama umar ya lalata nonon da aka ga aka cakuɗa dan a siyar da shi fali an ya juba tasadduku bi zalika tariqul bi aula ya fa halasta ai sadaka da shi da azzubar wasu malamai suka ce da azzubar to ya fa halasta ai sadaka da shi zama ko ko suna yin wata qadiya da ta faru zamanin Obasanjo da aka dinga kwace kayan yan kwastam ana ta kona su haka mutane suka dinga ihu suna Allah wadai cewa an yi zalunci of course ba gwamnati musulunci ba ce amma dai gwamnati na da yancin ta kona abin da take ganin ba ta halasta a shigo da shi ba idan yanzu ga wata shiga kasuwan magani ta tarar da magunguna waɗanda suke substandard drugs ai kuɗi aka sa aka je aka siyo su kuma magungunan da ba su da yanci shigowa contraband ne ko ba su da number nafdac ba a yi certifying ɗinsa a matsayin wato a good for consumption ba to idan gwamnati ta kwace ta ƙuna ta yi daidai hakan ka je kawo shinkafa wacce ke maras kyau in an ci ana zawo ko wani wake wanda aka sa mishi feshin magani ya yawa gwamnatin ta kwace ta sa sai a shekar da shi tansifuhu nasfan a je a shekar da shi a daji duka wanda ya halasta na'am tufafi kamar wanda iri yau wa'in eh, shine inda sun ba talakawan shine ne yake cewa ya fi dacewa ya zama dai an kwace daga gun wanda suka yi zaluncin amma kuma sai a rabawa talakawa don asara ta ragu ya zama asara ta tsaya ne a bangare guda eh. dole ki siya eh. mata sun shiga kasuwa sayayyan azumi suna dan dauke dauke haka suna dan nuna son zuciya to ai kaga su yanzu yan kasuwan ba hukuma ce, shine laifin kawai da ce a hukumance ne a kasuwa sarkin kasuwa ya bada wannan doka a hukumance tunda hurumin dokar shi to yanzu aka yi haka ya yi daidai amma kada yan kasuwa su yi at individual level ce, su suka daura wannan doka eh da kawai su zage ta kawai su kore ta sai musu sauki fa innahu yahsul bihi uqubatu rash wa zajruhu an al-audi kagan aka kwace to an dai mishi uquba kuma an tsoratar da shi daga komawa kan wannan aikin wa yakunu lintifa'u fuqara'i bidhalika anfa'u min itlafi sai da macin moriya da talakawa za su yafi amfani fiye da lalata abu wa umaru atlafahu li'annahu kana yughni an-nas bil ata umar ya lalata wannan ne saboda ya wadatar da mutane da kyaututtuka da yake musu ba wanda yake da bukatar irin abu ko mun gani ba kowa yana cikin wadata da haka za a iya lalata wannan amma na cikin wahala da talauci irin na yanzu to ya fi dacewa a ba talakawa tunda ba a wadata ba irin lokacin Umar fa kana inda fuqara madina fil madinati imma qalilan wa imma ma'dumina a zamanin shi talakawa Madina ko dai yan kadan ne kuma babu talakawa irin talakawa masu kwana da yunwa babu su ko kuma yan kaɗan ne waɗanda ba a samu labarin sun shiga cikin halin kunci ba kamar wannan mata da mijinta baya nan ko ai tsohuwar da ba ta da kowa eh wannan ɗaiɗaya ba a rasa cikin al'umma amma a umance kowane gida da kowace zuriya umar ya wadatar da su cikin dukiyar Allah da haka dan an zubar da dan wannan nonon ba matsala bane ne kamar idan ka je gidan masu kuɗi sai ga abincin da a gidan talaka za a ajiye ya kwana ko a shanya ya ƙara ci sai su saka shi a bola kawai saboda sun wadata daga wannan to ƙasar umar madina kamar gidan mai kuɗi ne ba wanda yake da bukatan wani abu da ya riga aka sami mishi ruwa na nono ko mun gane yana kawo wato dalili ne akan me yasa umar ya yi itilafi kun ga jama'a gaba ɗaya wannan manganin fa manganin sahabbai ne da ayyukansu da tabi'ai wani ka je wani yana cewa wai wai ai hankali da masu bin salaf din kaga wannan zindiki ne jama'a ai hankali yanzu waɗannan ne ba hankali da su to wannan wace irin kira yake kenan wace irin da'awa ce wannan shi yake so bi ai hankali da masu bin salaf masu cewa annabi ya ce abubakar ya aikata umar ya aikata usmanu ya yi aliyu ya yi haka wani kaza ya yi daga cikin magabata maliku ahmad shafi'i sai a samu wani kike na cewa ai hankali da masu yin wannan kuma wai a cikin a cikin lasifika ahlus sunna yake faɗa wannan magana wannan jama'a zindiki ne babu shakka akan wannan ko misalar babu shakka akan wannan magana ya kamata kowa ya san wannan eh aka yi fada wai salafiya masu cewa abu salaf wai sun fi shi'a da boko haram haɗari ya faɗi wannan magana ƙwarai kuwa bambancinsu wannan babu wanda ya kawo zindikanci wanda a cikin wannan farari rayuwa a ƙasar na irin shi ta ba ƙoƙarin nuna cewa wai aiki da maganganun magabata bata ne wannan irin magana 'yan ɗariƙa ne fa 'yan ɗariƙa ɓatattu ba irin waɗannan namu masu rawa ɗinnan ba cewa hadisi shi ya kawo fitina haka fa yake cewa bin hadisi shine ya kawo bala'i karanta littafin al-Imam al a cikin tafsirin Suratul Kafi da ya kawo kan irin wannan magana yace hazihi zandaqatun ya yace wannan zindikanci ne a fili da ya magana akan yan ɗariƙu masu karatun haƙiƙa da mai suke cin shi da shari'a suka ce tsabar ɓata shi ne bin nusus tsabar ɓata shi ne bin zahirin nusus to yi magana ita ke faɗa shi kuma yanzu shi ba a ba haƙiƙa ba amma dai sun haɗu da shi da 'yan ɗariƙan nan a wajen arabu da nusus 'yan ɗariƙa suka ce a kama haƙiƙa shi kuma ya ce a kama maluku to cewa a bar nusus din nan shine sai qurtubi yace hadhihi zandaqatul wadiha wannan zindikanci ne karara shine abinda wannan gabotar yake faɗa su? ai ai yayi kata kata da kujerar baban ne ba yayi kata kata da ita kuma wannan alhakin munafikan yan izala da suka je suka kawo shi duk wannan abin da yake suna da zanibi a ciki da kaji eh Allah shi kyauta wani haza jawwaza ta'ifatun min al-ulama sadduka bihi wa karihu itlafahu da haka ne aka samu wasu malamai suka ce ya halasta ayi sadaka da abin da aka kwace kada a lalata shi ففي المدونة عن مالك بن أنس أن عمر بن الخطاب كان يطرح اللبن المغشوش في الأرض أدبا لصاحبه أسكن مدونة أكتشي Umar ɗan Khattabu yana zubar da nonon da aka yi gishu a ciki don ya lalata mai nonon wa kare hazalika malikun sai riwayat ibn al-qasim amma maliku ya kyamace caka riwayat dan qasimu wara an yi tasaddaqa bihi yace ai sadaka da shi wa hal shin za a yi sadaka da dan kadan wanda da an zubar da shi is insignificant asara kama a ce nono ne kofi guda daya ko jarka daya misali fihi qawlani lil ulama malamai sa da maganganu biyu wa qad rawa ashhabu an malikin man al uqubatil maliyya ashhabu kuma ya rawaito daga maliku cewa ba a yin uquba ta dukiya wa qala yace la yahillu dhanbun la yuhillu dhanbun min ad-dunubi mal insani wa in qatala nafsa wani zunubi daga cikin zunubai baya halasta dukiyar wani musulmi ko kisan kai yayi lakin al-awwal ashhar amma wancan zancen na halastawa shi yafi shara daga maliku wa qad istahsana man wa qad istahsana an yi tasaddaqa bil labr al makshush imam malik ya ga cewa yafi dacewa ai sadaka da nono din da aka ainihin wato yi ba gishu a cikin sa wa fi dalika uquba uqubatul ghashi kaga shi da ya ga shi din an mushi uquba da itlafihi alaihi Allah ta nuna wa naf'il masakin su kuma talakawa sun ci amfanin haka da itsa'ihim iyahu wala yuhraq an ba su ba a zubar ba kila li malikin sai aka ce malik fa za'afran wal misk atarahu mislahu to kamar turaren za'afran ko al miski shi ma aka same shi masu sai da shi sun yi ainihin gishu a ciki kana ganin ɗaya yake da nono ya ce ma ashbahu bidhalika idza kana huwa ghishuhu fa huwa kallabani yace ai sun yi kama idan an yi gishi a cikin sa shi maka kamar nono ne sai a kwace a ba talakawa qala ibn al-qasim ibn al-qasim yake cewa hadha fi shay'il khafif minhu wannan ya shafi abin da yake dan kadan ne wa amma idza kasura minhu idan ya zama abin da yawa fala ara zalika bana ganin haka wa ala sahibihi al ina ganin a hukunta mai abin da يذهب في ذلك أموالا يذهب في ذلك أموال ni na ganin idan abin da yawa kada a kwace dan an kwace dukiya mai yawa za ta lalace kenan yuridu fi sadaqati bi kafirihi yaji yana nufin idan aka kwansa da yawa aka yi sadaka da shi to kaga an halaka mai dukiyar shi da yawa an kada mishi jare shi wannan magana dan kasimu ce in ka karanta a cikin turqul hukumiyya sai da ibnu qayyim mishi da martani yace abun mamaki ya haka yato maganar sahabbai da tabi'ai da ta malamin shi Imam Malik amma kuma ya saba musu wa qala ba'd ash wa sawa'un ala madhhab Malik kana zalika yasiran aw ya yace daidai wa daida mazhabin Malik shin abun kadan ne ko da yawa li'annahu sawa fi zalika bayna az-za'fran wal labani wal miski qalilihi wa kaseerihi saboda ya sa ya daidaita tsakanin za'afaran da nono da almiski kadan ko da yawa wa khalafa ibn al-qasim ibn al-qasim ya saba mashi falam yara an yi tasaddaqa min zalika illa bima kana yasiran shi yana ganin kar ai sadaka sai da abin da yake dan kadan wa zalika idza kana huwa alladhi ghashahu idan ya zama shi ne abin ne yayi barna wa amma man wujida indahu min zalika shay'un maghshushun lam yaghshuhu huwa amma wanda ya riga ya siyo wani abu da an riga an yi barna a cikin shi ba shi ya barna ba wa inna mashtarahu ya siyo ne ya saro aw balahu ko an bashi kyauta aw warisahu ko ya gada ne fala khilafa fi annahu la yatasaddaqu bi shay'in min dalika babu sabani akan cewa ba za a ainihin kwace ai sadaka da shi ba dan ba shi laifin ba ومن من أفتى بجواب إتلاف المكشوش من الثياب ابن القطان daga cikin da suka bada fatawa akan ayi ainihin wato lalata tifa da aka yi barna a ciki aka yi gishu akwai malam ibn al-qattan qala fil malahifi ar-rabi'a an-nasij tuhraqu bin nari yayi magana akan barguna ko mayafai da aka yi musu saƙa maras kyau ya ce a ƙona su da wuta wa afta bin al'attab fi ha bi tasadduki ibn al'attab ya ce a bada sadaka wa kala ya ce tuqbau kharakan sai a tsaga su zuwa ainihin gunduwa gunduwa wa tuta lil masakin sai a ba wa talakawa ta taqaddama ila musta'miliha falam yantahu idan aka ainihin wato aka aka je aka yi masu yin abun nasiha basu ji batun farko wa kazalika afta bai qa'il da al makshush da masakin haka nan yace waina ko gurasa ko biredi wanda aka samu cewa an yi ha'inci wajen yin sana'ar shi sai a bawa talakawa fa ankara alaihi ibn qattan wa qala la yahillu hadha fi mal imri'in muslimin illa bi idni sai ibn qattan yace a a bai halasta ai sadaka da dukiyar musulmi ba in ba da yancin shi ba ba da izinin shi ba qala al-qadi abul asbaghi wa hadha tirabun fi jawabihi wa tanaqudun fi qawli yake kaga wannan magana wato ittirabi ne ya faɗi magana a can ya ce ayi nan ya ce kada ayi li anna jawabahu fil malahif bi ihraqiha bin nari ashadd min i'ta'i hadha al-khubz lil masakin can da yace shi ibnu qattan a kona tufa da aka saka ta saka mara kyau to ai wannan ya fi tsanani fiye da cewa da shi wannan yayi a shi wannan malamin abul asbai abul ce yace a dauka a ba wani وابن عتاب أضبط في أصله في ذلك وأتبع لقوله وأن ابن عتاب يافف لما قلتك ديدي سوى إذن أنكام أعينه وتلالة إذن كدني إذن ميواني إن أنقدت سوى أبي وتلكى وأباسو وإذا لم يرى ولي الأمر أقوبة الغاشي بالصدقة أو الاتلاف فلا بد أن يمنع وصول الضرر إلى الناس بذلك الغش idan ma ya zama shugaba bai ga dacewan a yi ukuba ta hanya a kwace a yi sadaka ko ta hanyar ainihin alalata ba to kar dai ya bari wannan cutar wata kai ga mutane in ma da izaratul rish ko dai a kawar da abin za a iya wa in ma bi bai'il magshush min ya alamu annahu magshushun wa la yarishuhu ala ko kuma a siyarwa da mutane ta hanyar gaya musu cewa wannan abin iri kaza ne akwai kaza a cikin shi wannan nuna mai ruwa ne su san abin da suka siya kuma sun siya ne a matsayin za su yi consuming ba za su za su sake siyarwa ba wani fahimci wannan jikin jama tun da duk an ce ijtihadi ne na shugaba idan shugaban ya ga wata maslaha saboda wannan mutumin misali jarin da yake amfani da shi bashi ne aka bashi idan aka lalata yanzu zai zama kuma wato magrumi yana cikin bashi kuma zai shiga cikin kunci da shi da iyalansa sai ga to kar a lalata dukiyar bari yi wata maslaha saboda addinin musulunci addinin na masalih sai a ce to kai dan hizba ka tsaya a nan. duk mutumin da za a siya da kayan nan a tabbatar an gaya mai ga irin shi kar a bari wani ya siya mai tsari sai dai mai ci ko mai amfani da abu sannan a gaya mushi ga irin shi sannan kar ya wuce farashi kaza yanzu zama farashin ya zama daidai da gwargwadon irin abin da ke ciki na kamiyyar ruwan da ainihin abin da aka yi وقال عبد الملك بن حبيب قلت لمطوف مطرف وابن الماجشون لما نهى عن التصدق بالمغشوش لرواية أشب فما وجه الصواب عندكما نتشي دسو منين فسكت ديدي أو جنكو في من غشى أو نقص من الوزن game da wanda ya ha'inci ko ya tauye ma'auni ƙala suka ce yi aqabu bidarbi za a mishi bulala wal habsi a kama shi a kulle wal ikhraj min as-suqi a kore shi daga kasuwa wa ma kasura min al-khubz wal laban aw ghusha min al-misk wa za'afran fala wa la abinda yake da yawa suka ce su a wurin su na biredi ko ainihin wato nono ko wani abu da aka yi gishi na za'afaran ko almiski suka ce kar a kwace kar kuma a lalata mishi قال ابن قال عبد الملك بن حبيب ولا يرده الامام amma kuma liman ba zai mayan mishi ba wali umar bi bai'ihi alaihi za a sa wani ya dinga siyan mishi da shi man yi umaru an rishabi wanda aka amince cewa ba zai ha'inci ba kamar da muka misali za a sa wasu 'yan doka su siyar da abin a dawo mai da kuɗin shi a sai da shi gwargwadon kimar shi a yadda aka riga aka lalata purity din shi sannan sai a dawo mai da kuɗin shi don kai shiga cikin talauci da kunci wa bi kasar khubzi idza kasura wa yusallimuhu li sahibihi ko kuma a kakkarya wainar idan tana da yawa a dawo mai da shi wai ba wa alaihi al'aslu idan zuma ce za a siyar mai da ita wasamanu ko mai a siyar wallaban ko nono allazi ya gishihu mimman ya akuluhu za a siyar wa da masu ci ne kawai wai bayyana lahu gishihu za a bayyana musu cewa kuma yana da matsala wannan wa haka zal amalu fi ma gusha min tijarati haka duk sauran wani kasuwanci da zama akwai gishu a ciki akwai ha'inci a ciki to za a siyar da abin bisa kimarsa sai kuma a ba mai mutumin da ya yi wannan abin kuɗin sannan a mashi horo da duka da rufewa a ce kuma an koya shi da kasuwan nan na'am eh. Eh, ya danganta ga irin order da suka yi ne itikari ba itikari idan mutum kamar yadda wannan ya bayyana salil munajjid ne ko a cikin sharhin da ya a abin nan ne fauzan fauzan a cikin sharhin da ya ma littafin nan na na aqida sharhu sunna na barbahari cewa mutumin da ya wayi gari ya siya wani abu yadda an ji labarin abun ya kare ce mutum ya je ya siya dukkan masarar da ke kasuwar misali madauka kasuwar azare ko giwa ko galadimawa trela ɗari biyar misali duka ya siye ta me zai da ita sai aka ji labarin ya ɓoye ne ta gwamnati da yanci da ta sa ya buɗe dole ya siyar amma dan ɗan abin da zai siya wanda ba zai kasuwa ba ta girgiza ba don ka sai trela ɗaya biyu yanzu ka ajiye ka siyar nan gaba ba wanda ya sama ka siya za a ci gaba da samun kayan suna juyawa kasuwa ko wannan baya cikin itikari amma kamar yanzu yadda suka yi da siga ɗin da misali kuma ya yi magana ya ce ba wai sai abinci wanda ake cewa na larura ba masara dawa gero shinkafa duk abin da mutane suke bukata ai kaga siga ba larura ba ce amma ana bukatar ta dan kuma ita za iya rayuwa amma yanzu din nan a garin na Zariya da Kano da sauransu akwai yan kasuwa da suka boye siga ba a samun siga yanzu sai kai sa'a sun ɓoye ta ko to gwamnati na da yancin ta sa su dole su siyar dole su fito da su siyar haka ko maganan price control tasiri asali annabi ya hana tasir a ce ga price control amma gwamnati na da dama ta hana wani individual ragewa ko kara farashin shi don ya cutar da sauran kamar yadda 'yan kasuwa suna yin wannan kuma akwai kaya tunda ya fi kowa jari sai ya zo da nashi sai ya sa farashi daban to wannan za a hana shi shi ma ka ai ga ba an sa farashi ne duka gama gari ba sai na umar ya taba yin irin wannan yan kasuwa suna wannan mugunta haka ne ko tunda ya fi kowa karfi, sai go kawai dare ɗaya kawai sai canza farashi to wannan shi ma ana hana shi dole saboda rashin gwamnatin musulunci ne shi ta ne ke mana ishara zuwa ga wannan littafin jama'a a turkul hukumiya fi siyasa shari'iyya na ibn qayyim ya tattauna duka waɗannan masail da ƙare-ƙaren maganganu fiye da na ibn eh, taymiya akan tas'iri akan ta'aziri akan kaza akan ihtikari abubuwan da ya kamata hukumar musulunci ta kula da shi bil asafi shadid sai dai mai ta karanta sa matsayin theory saboda mu da gwamnatin musulunci za ta aiwatar da waɗannan amma ran da Allah ya sa aka samu to ya kamata ya zama al'umma musulmai suna cikin masaniya game da waɗannan abubuwa musamman game da tas'ir ɗin da itikari ko barkwano ne mutum ya je ya siye shi duka ya siya duka wanda al'umma suke amfani da shi ya zama itikari so da al'umma suna da bukata ya zuwa ga wannan commodity din amma don mutum ya dan sai wanda zai aje ya yi ajiya kudinsa wanda ba zai girgiza kasuwa ba malamai sun ce wannan ba matsala ba ne dan yanzu misali idan kana da siga trailer biyu a store sai ma ka faɗa ba a sani buhu dubu ɗaya ɗari biyu kuma kamar haka ba wani sun gana da ita ko wannan ba zai hana samun siga a garuruwa ba amma akwai masu kuɗi manyan masu kuɗi zai je da kuɗi billions sai ya siya taki duka ko ya siya kai ko da kwanan rufi ne wani ɗan kaso yana iya wannan zaluncin ya ji labarin dala ta tashi ko sai je siya shi gaba ɗaya kamfanin saboda idan an zo an ƙara sai zama shi kaɗai ke da ta cewa a kan farashin to gwamnati tana hana wannan sai na umar ya hana haɗibu ɗan abi balta'a ya sai da kayan shi ƙasa da kuɗin na mutane ma ya ce ka siyar da kowa yake sayarwa ko kuma ka tashi gaba kasuwan nan da aka har ragi da mutum zai yi aka lura yana yin ragin ne don ya cutar da saura don nasu ya zama wato ya yi kwantai to za a hana shi yin wannan ragin sai dai siyar da suke siyarwa ko ya canza kasuwa yadda sai in an bi shi can inda yake za a samu nashi a wannan farashin amma a ce ga layi duka ana sai da abu kaza kuɗi kaza kai sai kai ragin da is significant ya hana siyan na waɗancan to ba za a baka ba duk wannan saboda misali ne na al'umma

bari su cutar da mutane bari su ƙara kuɗi a kan kaya sai a ce to wane da wane da wane kuma an dogo ku sai ƙasa da haka idan gwamnati samu labari za ta hana da haka ƙa'idar kasuwa fa ana samun jami'an tsaro na hisba a cikin kasuwa suna yawo da na farin kaya suna duba mai ake amma kaga ba irin kasuwannin mu in kaga dan sanda a cikin kasuwa kawai neman nashi yake yau ko an yi rigima amma wanda suke tsaye suna kula da cewa kar a cutar da masu saye har wannan consumer su waye waye nan duk baka ganin su sai dai ka ga suna bada press release suna cewa to ga ra'ayin su, ya yake ne abu mala a wajen ku masu doka consumer society na yake ce musu kwamini ne hukumar kula da masu yawa consumer protection council eh, masu kare haƙƙin consumers consumers su ne mu talaka wanda muke siyan abu don kawai mu amfani da shi istihlak dan ci ko sha ko sutura ba su yi muke don wata riba ba to akwai hukuma mai kare haƙƙin mu asali aka ce a ba ta kare mana wani haƙƙi sai zama ku duba ku ga yadda farashi yake hauhawa yadda ka san kullum kwanan wata na hauhawa aka ce yau ɗaya gobe dole biyu ne ko da haka farashin zai kita shi ya inda inda ake mawa da cewa idan aka kawo mutane ne Eh. yawwa akwai akwai akwai penalty akai kaga a shekenan a dokan Najeriya ma akwai ka'idojin amma ba aiki da su ne ko shi sa kowa ke da yanci miliya da jari to jari hujja hard ko jari hujja iya ka jari hujja kenan wanda da yake da kuɗi yanzu in ka bibiya misali siga ɗanan take ta tashin farashi hala mutum ɗaya ne ko biyu ko shirri mutum ƙalila a can sama su ne suka yi wannan juyin juya juyalin su ma kansu kana yan kasuwan zaka suna kuka da abin akwai abin da watakila naira ashirin hamsin suke ci sun ci da yawa shi ne ɗari biyu amma na saman fa suna nan suna ta ainihin ƙara arziki akan arzikin da suke da shi in fact hatta da irin waɗannan fawuwan da ake yi yanzu su kaso sabon gari gashi na an zo an yi plazas a wajen sun kashe cikin kasuwa ko in ana gwamnati musulunci ba a bari a yi wannan ba a bari wani ya zo kawai ya tara hanya ya zuba kaya yadda na ciki ba za su samu ba ba su samu kwastoma ya kai su ba a barin a yaka sai dai a ce ku je ku wata kasuwar daban a gefe yadda duk wanda ya je kun kudama wurin ku ya zo amma yanzu ka duba gaba ɗaya kan sabon gari an kashe asalin kasuwa waɗannan manyan masu kudi suka gine-gine suka cika sai da kaya kuma komai da zaka samu a ciki akwai shi a nan yaushe zaka je cikin kasuwa da kan kashe cikin kasuwa alhaji kudi ko sani yanzu yanka so kuka suke da cewa ba ma a shigowa eh. Eh. eh ok sai suka riga malam masallaci da ake cewa suka fito su sun tsira daga rusau din to gaskiya suna cutar da kananan kuma suna cutar da kananan ba karamin cutarwa ba ne wannan duk da matsalar kawai shi ne rashin hukuma islamiyya wacce za ta tirsasa mutane su buduka Allah ya tsare mu ga wani bahasi kuma har ila yau na malam Abdulrahman ibnu Abdullahi ibnu Salih Suhaim babban malami a jami'ar Saudi islamiyya makala ce da yi akan al-uqubatul maliyya ga tana wanda yake so sai a bashi photocopy ya tattauna masail din dalla dalla fiye da yadda suke a can malami ne professor ne ko kace reader ne akan shari'ar musulunci a jami'ar Saudi islamiyya ga gashi nan insha Allah baya ga wannan akwai littattafai da za a iya dubawa kamar littafin ainihin wato tabibu sunan na shi ibn qayyim din sharhin sunan abi dauda da littafin ashratun nisa na al-imam an-nasa'i da littafin al-hisba al-hisba na ibn taymiya duk sun tattauna magana akan hukuncin hukuncen da suka shafi al-uqubatul maliya to da haka jama'a takeice a shari'ar musulunci ya halasta gwargwadon yarjejeniya ko ka'idar da ake rayuwa a waje shugabannin wajen sawa'un shugabanni ne am na gwamnatoci ko shugabanni ne khas na wurare principal ne shugaban wata kungiya ne shugaban wani masallaci ne shugaban wasu al'umma ne sarkin kasuwa ne mai anguwa shugaban wani kasuwar tumatir ko kasuwar doya inda dai mutane suke rayuwa suke kasuwanci ko suke harkokinsu idan aka kafa doka aka ce ga yadda ake so a yi kaza to wanda ya saba wannan shugaban bisa adalci da duwan maslaha zai iya mashi ukuba ta hanyar dukiya tun da kan ce shi tara da kwace abin da lalata shi ko kuma yin sadaka da shi ko tirsasa mashi ya siyar bisa farashi kaza gwargwadon dai maslaha kuma wanda zai wannan hukuncin ya tuna idan ya zalunci Allah ya sani a matsayin shi na shugaba ya zalunci Allah ya sani ba wai an bude mu shugaba kofa bane akan duk abin da ya gabe mai ba kawai ya kwace mutane a'a idan ya zalunci zunubin da ya ɗiba ya fi zunubin da suke ɗiba su masu yin wannan barna shi ne muka kwatance kamar yadda muka ranna a irin nan makarantar mu dara da salafiya Allah wani ya ƙara kare ta daga sharrin masharranta, Allah ya ɗaukaka ta muna da dokoki da ake amfani da su tun bayo ba wannan dokokin jama'a daidai ne wanda ya shigo da handset ta yi ƙara ya saba wa dokar da ake bi ko to za a kwace ta ban san dai ake ta da an kwace ba osi ne kuke ne kuke sati ɗaya sai na ba shi kashi to kaga ai da sauki ma wannan ma'ana za a yi mata habsi ne kenan ba a itilafi ba ne idan mutum ya zo ɗalibai 'yan albani science aka kama su da wani abu contravene handset charger mp3 blackberry wacece ga sunan wandunan gida duka kwace su aiki na'am ya danganta ga irin mutumin ya san tsarin kuma an yi wa magana kuma kila ba a kan same shi da wannan da yawa eh. ana iya rawa da wani to ka ji ma kenan amma idan ba a ku ne wannan to da aka penalty din is subject to review yau gwargwadon nature din mutumin da kuma occurrence na offense din amma mafi karanci dai shine a kwace ta mako guda to da haka starting from a kwace ta guda har zuwa kuma karasa ta gaba daya sai a sai da ita a sai mai a zuba a janareto shikenan sai a kai ta kaso tsaye su ba da abin da ya sauka a zuwa a sai mai a janareto ke da. <laughs> ai lokacin da kuma ake taka shegiya a fasaka yawwa kaga wannan shine Da daga kada wani ya yana cewa wannan ya saba wa shari'a a'a shari'a ce gashi na cikin katin sibin timiya dan mutane suna yawan korafi akan cewa an kwace musu dukiya su suka jawo kansu na ba ta mun gane wannan to wannan kuma daga nan kai ta kwatance kai ta kwatance gwargwadon wurare da ka'idojin amma dai ya zama an yi abin bisa san bil ma'ruf a shar'ance da kuma ala shurutin nas mutane sun sani kaga da haka ba ko idan ya zo nan bai taba zuwa ba in ya samu wannan matsala ba a mai haka akan daga mashi kafa karkari a kwace zuwa an tashi a ce mashi malam ba a yin haka nan shi sa kuma ake cajewa a gate dan kada mutum ya shigo da shi din ya zama an an raba shi da sharrin kan shi, kamar ɗalibai ne za su jarabawa da ake caje su a bakin hall ana raba su da sharrin kawunansu ne gara a kwace a nan da ya zama sai sun shigo da shi sun buɗe suna ainihin rubutawa sannan sai a gansu da shi Ka gani idan a kwace to za a hana su kuma ƙara su jarabawa kaga ya fi musu barnar tafiyawa gare su Allah ya samu dace. kaji kuma aka ce kajin nan lalatattu da kanke ne sosai kuwa abin da bai kamata a bari ba shine bai kamata abu mutane su ɗiba ba ita gwamnatin da ya kamata sai ta sai ta destroying din su yadda ba za a ɗiba ba eh. yunwa da kwaɗayi aka je ana ɗiba Eh. shi sa gana ce a yunwa da kwaɗayi ko? ko kana jin yunwa a ya kamata ka'uran kasa akwai guba babu ba a samu wata annoba ta mutuwa ba lokacin <laughs> to wallahu alam mutane suna cewa ma wai a san rai ne go amma ai an biya su diya ai masu gidajen kajin ko a biya su diya ba eh. ok shigo da kaji contraband ne to da shi sai a kwace lafiyayyu ne amma hanyar shigowar ce ba abu ta ka'ida doka ba halitta kajin eh, eh saboda za a yi dogo tafiya da su kuma wannan ya saba abin da ake mutane su ci kamar kace gwamnati ta ce misali to kowace kariya tana bukatar dai a bincika ta dalla dalla tukunna bari mu dan yi karatu a cikin littafin iqtida usratul mustaqim ko kafin lokaci ya kure malam yace fa idza urifa aslu ahmad fil masail fa ma'lumun anna بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة مثل بيعهم الأقار للسكنى أشد إذا أكسن ونن قائدة دا ابن دا الإمام أحمد يكي أكن تدنجني ونن مسائل لن تسي gane سيوا siyar musu da abin da za su gyara bakinsu to yana da tsananin haramci kamar siyan musu da fili don su gina su zauna su ci gaba da harkarsu yana da tsanani bal ila bai'ihim al'asir ko kuma a siyan musu da ainihin tsini aqrabu minhu ila bai'ihim ihimal aqar siyan musu da tsini wanda za su mai da shi giya ya fi sauki akan siyan musu da filin da za su gina coci don giyar idan sun yi su ɗaya za su sha cocin kuwa za su zauna a wurin muddin rayuwa suna barna li'anna ma ma yabta'una min at-ta'ami wal libas wa nahwi dhalika yasta'inuna bihi ala al-eid saboda abin da za su siya na abinci da sutura za su yi amfani da shi ne wajen bikinsu Idi da idi kama kaddamna ismun lima yuf'alu min al-ibadati domin idi kamar da aka faɗa a baya suna ne na abubuwan da ake aikatawa na bukukuwa da al'adu wa hadha i'anatun ala ma yuqamu min al kaga kenan wannan an taimaka musu akan al'ada ne lakin lamma kana jinsul akli wa shurbi wal libas laysa muharraman fi nafsi amma yayin da ya zama shi asalin cin abinci da shan abin sha asali ba haramun bane bi khilafi shurbil khamri sabanin shan giya fa innahu muharramun fi nafsi ita giya asali haramun ce shi abinci da sutura sai da zama za a yi amfani da shi wajen bikin kafirci sannan aka haramta fa in kana ma yabta'una yaf'alunahu fi nafsil muharram yake idan ya zama abin da za su siya din za su yi aiki da shi ne a cikin haramci mislu salibin kaman cross a sai musu da cross au sha'ani, ko abin da za su yi amfani da shi wajen bikin sha'anin ɗaya daga cikin bukukuwan al'ada da suke yi an yi magana a kan shi a baya au ma'amudiyya ko a sai musu da kayan da za su yi amfani da shi wajen yin ruwan baptisma shine ruwan ma'amudiyya ma'amudiyya shine wannan ruwa da suke cewa holy water da ake jika mutum da shi idan ya shiga kiristanci ko in ya zo ya yi confessing ya yi zunubai ana so a wanke shi daga zunuban shi mutane yanci ba su taɓa ba cewa lantar su san wannan amma ko abin da ka iya gani sai ga an zo an yayyafa mutum wani ruwa wai ruwan albar ne mai tsarki to ka sai musu da irin kayan haɗin wannan ruwan ko bawon da za a zuba ruwan ko kai ne supplier da ke kawo musu sinadari ne suke sakawa cikin ruwan ko mai oho alama wurin babu ne kawai suke ajiyewa ta gaske kuwa cuwacuwar gaske aw tabkhirin ko turare da za su dinga ainihin sawa turaren wuta a cikin cocin au zabihin gairin lahi ko yanka dan wani Allah au suratin ko wani hoto wa hau zalika ko wani abu makamancin wannan falarai raiba fi tahrimihi babu kokonto akan haramcin wannan ka bai ihimul asir kamar yadda yake haramun ne a siyan musu da tsini da yattakhiduhu khamran dan su maishe shi giya wa bina alkanisati lahu, kamar yadda yake haramun ne ka musu aikin gina coci kai magini ko architect ko injiniya ko makamancin su wa amma ma yantafi'una bihi fi a'yadihim amma abin da za su mora a cikin bukukuwan su lil akli na abinci wa shirbi ko abin sha wal libasi ko sutura fa usul ahmad wa ghairihi taqtadi karahatu su waɗannan makruhi ne laifin su bai kai waɗancan ba lakin yace amma makruhin da aka ce din karahatu tahrimin kama zahabi malikin amma makruhi ne na tahrimi kamar yadda ake agun maliku abinda ya ce makaruhi haramu yake nufi au karahatu tanzihin ko ko karhanci ne na ainihin taka tsantsan wal ashbah abinda ya fi kusa da gaskiya annahu karahu tahrimin makruhi ne irin makruhi na kana sayyi'uhu inda rabbika kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha kaga wanda aka ambata wurin duka abubuwa ne na haramci ko kyama ce ta haramci ba kyama ta makruhi na fiqhu ba kasa'iril nazairi indahu kamar yadda sauran abubuwa ire-iren waɗannan da zaka ji Imam muhammad ya ce makruhi ne yana nufin haramun ne hula فإنه لا يجوز بيع الخبز واللهم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر bai halarta a siyar da waina ko nama ko ainihin wato arrayahin a kama a ce turare ko wani abin ƙanshi a siyan mafasikai mutanen banza ba waɗanda suke amfani da wannan a wurin shan giyarsu turaren da za a kunna a gidan giya bai halasta ka siya musu ba naman da ana shan giya ana shan farfesun bai halasta ka siya musu da naman da yawa na farfesun ba haka wainar da za a dinga tsomawa a cikin barbesun ana sha ana hadawa da giya duka bai halasta ba kamar yadda bai halasta ma kai ka zauna ka ci abin da ya halasta inda ake shan giya ba haka annabi ya ce kar ka zauna a teburin da ake sai da giya kai ka sha maltina ko gidan bikin da ana raba giya kai ka sha fanta kar ka yadda to haka kar ka yadda kana sai da kaji masu gidan giya suna baka supply kana yanka musu kaji ko kana ba su omo ganda ko kana ba su ainihin wato kayan ciki wanda suke zuwa suna yin farfesu don da inda kaga gidan giya to baya rabuwa da waɗannan abubuwan kuma ana shan giya ana haɗawa da farfesu ne da sauran kayan haɗi to duk waɗannan kayan haɗin da ake haɗawa wanda asalin su halas ne aka ce kai musulmi kar karka yadda ka zama kai kake kawo shi gidan giya masu balangu da tsire da ganda sai su je su kasa a bakin gidan giya duk irin shi ne duk jahilci ne jama'a da rashin sanin ka'idar shari'a da rashin doka kamar in bai kai mu ba zai siyar ba wani ma stand ɗin shi kenan kullum akwai mai tsiran da kullum a bakin gidan giya yake ko tukuban shi ko kuma ya ɗauko ya kawo haka wani mai ganda za ka gamsa da makamantarsa duk wannan jama'a ba daidai ba ne mutum ya nemo ta sana'a kamar da makanta a baya kuma idan mutum ya bar wannan abin don Allah Allah zai canza mushi da alkhairi kai mutum ya fara tunanin to yanzu ya bari me zai yi a dama akwai abin da yake daga baya ne zai na yin wannan barna Don ai ba da ya fara sai da nama ne fara zuwa wajen ba hala yana ta yawo ne yana talla sai ya gane to wannan joint din akwai kostoma so da sun gama shan giya ta fafe musu ciki ko sun bugu zai zo ya ta yanka masa nama har ya dinga cutar su ma su ba shi kuɗi sau biyu kayan bilicin su ma in dai bilicin haramun ne sai da su haramun ya danganta ga wajen bleaching din kayan waɗannan whitenizers ko da ake sai da su mai na shafawa da na gogawa da na waye canza halittar Allah ne eh to da ka sai da su taimakawa ne ga barna da fasadi da ya kamata musulmi dinga sai da su ba ai mun karanta shi anan sai da jaki babu kyau jaki an halasta amfani da shi ne za ka iya sayawa da mutumin da kasan zai dinga ɗaukan mangala da shi ne amma wanda kasan zai siya ya cire ba za ka siya mai ba duk mutumin da aka san an san mai da jaki yanka shi zai ba za ka san mai ba da haka har muka yi magana akan mutanen da ke kwasan jaki kaga an cika tirela an kama hanyar kudu kuma an san waɗanda za ka musu jakin nan ko kare ci za su haramun ne wannan kasuwancin amma a nan cikinmu musulmai kana da jaki sai ka buƙaci za ka canza irin na ke canza roba roba misali ko kuma ga wani yana buƙatar jaki shi wa irin aikin da kake da jaki shi zai da shi babu labi sai ka siyan mai ko ka ba shi kyauta ko ka ba da haya ga wanda zai mishi aikin da ya halasta amma a wanda aka san ci zai yi da jaki da kare bai halasta sai mai ba irin siyar da ta halasta ba kwarai kuwa wanda ya siyar ma wanda zai amfani da shi zai ci kuɗin tun da ya halasta ya siyar ai halasta ya ci kuɗin wancan ne da bai halasta ba shine bai halasta ya ci kuɗin ba wallahu alam na'am eh shi ma babu kyau dawa kamfani ko wani supplier na kamfanin giya ya zai ne kai kai dan kamasho a kasuwa hatsi ka tara mashi giya amin dawa giya haramun ne ƙarara sai ke cewa li'anna fi hadha li'anna hadhihi al'anatu taqtadi ila izhari ad-din domin wannan ainihin wato taimakawa da zaka yi musu akan barna za ta taimaka wajen bayyana addinin ƙarya wa kasat istima'in nasi li'idihim wa zuhurihi za ta ƙara wa idin nasu armashi da yawan taron jama'a wa hadha azamu min i'anati shakhsin muayyan wannan ya fi barna fiye da ka taimaka wa mutum ɗaya in ka taimaka musu a gaba ɗaya kafirai to ya fi barna fiye da ka taimaka wa mutum ɗaya lakin manya ya ƙudu wanda ya ce haza makruhun ya ce wannan makruhi ne kara karahatu tanzihin cewa makruhi na ainihin abin kyama ya ƙudu suna cewa ne su haza mutaraddidun baina bai'il asiri ko bai'il khandiri suna taraddudi tsakanin sai da zuma amin sai da jus da kuma sai da alhanzir walaysa hadha mithlu bai'ihim al-asir allazi yattakhidhuhu khamran wannan ba irin sayar musu da jus bane da zasu mai da shi giya li'anna innama yuharramu alaina annabi al-kuffara ma kana muharramul jinsi suka ce saboda mu an haramta mana ne mu siyowa da kafirai abin da yake asalin jinsin shi haram ne kal khamr wal khinzir kamar giya da alkhanzir wa amma mayu bahu fi halin duna halin suka ce abinda yana iya halasta a wani lokaci ya zama bai halasta ba wani lokaci kalhariri kaman alharini kaɗan ɗin shi ya halasta da yawa ne bai halasta ba wa nahawihi da makamantan shi suka ce fa yajuzu bai'uhu lahum wannan suka ce ya halasta a siyarwa da kafirai inna ma dai makruhi ne a inda ake tsammanin za su yi amfani da shi don kafirci to kaje da suka kale yanzu yana faɗan maganar masu cewa makaruhi ne karatu tanzihi amma mun ji ya ce al'ashba shi karatu tahrimin me yasa suka ce karatu tanzihi suka ce saboda asali abin da aka haramta sayarwa shine wanda kai tsaye haramun ne amma wanda yake yana iya zama halaf to ba haramta siyan musu ba amma ana son kai taka tsantsan wanda zaka siyan ma me zai yi da shi inda karatu bi kenan za mu tsaya nan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi wa aidan fa inna ta'ama na'am sana'a me waye da ci kudin su ko wani can daban yawa yana ana ilhaƙin shi da irin wancan kasbul bari da kasbul hajjani idan suka baka to kasan sun baka mugun abu ne amma ka da bukatar ka yi amfani da shi misali nan Allah ya jarabci mutum Allah shi kyauta mahaifiyarka ko ƴan uwarka karuwa ce amma kuma take biya ma kuɗin makaranta ko ta ma kayan sallah ana samun irin haka ya ka iya ba kare da ka iya sai ka karba amma dai ka san mugun abu ake baka eh. yau waɗan irin kasuwanci na karuwai ko ta da gidan abinci eh kuwa ya ka iya idan kana da bukatar kuɗin fa amma ka san dai mummunan kuɗi ne kame da mai kwasan kashi yana samun kuɗi amma ta hanya mai muni kazanta amma yayin da take sana'ar shi to haka wanda yake karo ta bashi kuɗi ko wani tsohon boka ya baka kuɗi ko ya biya ma kuɗin maka ko wani abu makamanci haka ka sani da cewa mummunar hanya ce ba ma ba haramun ne kai tsaye ba wanda yake haramun kai tsaye shine kuɗin da aka san na wane ne aka kwace kwace ko kuɗin sata kana ganin ainu wannan roba-roban na wane ne aka sato aka baka sadaka ba za ka ansa wannan amma aikin da wani yayi sana'a maras kyau dan ya baka kuɗin to gwargwadon bukata ne aslan bai kamata ka ansa ba shine shine aula amma in bukata ta sa maka to ba za a hana ka ba ba haramun bane yi haramcin suna da ainihin wata kawo kuɗi ne ko ko tana da shi bokan ne rashin haramcin. ok tana da shi bokan ne haramcin ai shi sa shi sa haka ka samu wannan window din mai yiwuwar karba shi boka a gunshi wannan kuɗa ya haramun ne kai tsaye boka kuɗin haramun ne mun karanta a nan cewa karuwa da boka da wanda yake sai da giya idan suka tuwa ma za a kwace kuɗin gaba ɗaya ne ko za a musu ko shine ma ya kawo shine asali abin da ya kawo mana wannan taɗin. wannan zancen ukubatul maliya din to amma idan suka bai wa wani wani wanda suka ba yanzu to shi yana da window din na yaci saboda akwai nusus amma da suka nuna halascin wani abu da aka baka ko da asalin abin na da wani yanayi ka zaka yi amfani da shi misali inda ka gama zara sai salama baya cin sadaka amma aka ba wani sadaka shi wancan ta halasta gare shi yana iya ba annabi a matsayin kyauta yawwa sannan mutum misali baya yi ma kanshi mutum baya yanka wa shi albashi dan shine shugaba ya fi karfin aikin da yake in ya kai zalunci amma idan ya ba wasu mutane albashi suka ne kyauta a cikin albashi zai iya ci kamar yadda misali sayyidina Umar da ya rarraba wa mutane mayafi ɗan shi Abdullahi ya bashi shi, kuma ya hada ya amfani da shi duka kaga a zahiri kamar ya fi saura samun mayafin to haka ire-iren waɗannan sanan na za'ir ɗinsu a cikin shari'a amma in ka kalli asalin to da za ka ƙi tun barko da yafi wannan shine azima kamar da sayyidina Abubakar ya ƙaƙaro amai na abincin da ya ci na wannan bawa da ya bashi kuɗin mukataba ta hanyar wata tsohuwar sana'ar bokanci da ya a jahiliya amma ya ɗauki azima ne sai ya ƙaƙaro amai to ɗaukan azima shi ya fi amma kawai ke ɗauka azima ba kaga yan gyalle su abinda suka yi kwanan nan azima ce suka dauka yan shi'a suka zo suna raba musu masara da gero da dawa ana cikin talauci da wahala da yunwa za su iya karba ko rujele baka za ka yi karba in kana cikin famantu da gaira bagin wal'adin amma sai suka dauki azima suka ce sam ba za su karba ba kowa su bar wani ma ya karba ba to alherin Allah ya kai gare su azima ce suka dauka suna jin yunwa suna jin wahala haka suka dinga shekar da da masara da shinkafa akan titi har da malamai a cikin galisa sun karba haka aka dinga bi jan malamai aka ce wani malami sai an kona gidan shi in bai bari an fito da shi ba da yayi ƙarya yana azumi ya ce wai shi ba kawo mai ba suka ce wallahi ƙarya kake malam ko ka fito da shi ko mu kona gidanka sai ga wannan suna fitowa to wannan shine azima daukar daukar karo ba gamo shine azima da Hausa akwai kuma rukhsa shine ta mu masu rauni da masu neman mafita da masu neman windo ne da za su ɗanyi talaƙubi da abubuwa haka wallahu alam na'am eh. wannan ainihi ne akan wanda ka ciyar ɗanka ko iyalinka ba wanda kai ma kyauta ba eh, haramun kudin sata kudin cutar da gwamnati da makamantansu su ne haramci kana fahimtar wannan kai tsaye su haramun ne kaga ba kasab ne wanda yake mummuna ba su abin da ya sa waɗancan suka zama sa da alaƙa da haramun shine ai karuwa ta yi sana'a ne amma haramtacce sana'a ta sha bambam da wanda ya saci kudin gwamnati kana fahimtar bambancin yawwa ta yi sana'a ce amma haramtacciya boka eh ya yi sana'a ce amma haramtacciya da aka aka dinga kaiwa da kawo a kan to shin a kwace dukiya bayan sun ba da services ɗin yawwa akwai wahala ko za a da musu da services ɗinsu da suka bayarwa amma wanda ya kwashe kudin gwamnati kawai za a je ne a damƙe shi a efcc ko a kwace dama ba na shi bane ko bai yi wata wahala a kai ba shi ne ake nufi haka wanda ya sata to kaga bambanci tun ba za a yi kiyasi ba don sun bambanta to kuma sai zama daga cikin da ake ilhaki da wannan hadda wanda yake ba haramun bane sana'a amma tana da wani abu na kaskanci ita ma kamar da karuwanci bayan haramci ya kaskanci ne to haka kuma aikin wanzanci ba haram bane amma akwai kaskanci a ciki to ka kwatanta kuma da duk wani aiki mai wahala da ake da a ɗabi'ance ake ganin wannan aikin kaskanci ne yana daga cikin kasbul khabith da malamai suke faɗa shi sa suka bambanta da wancan ha ana ga maka yanzu usul ne na malamai hadisin ya faɗi haramci ko to menene haramu me me me haramun da hadisi ya faɗa a ganin ka i eh, da haramun da shiga ciki to amma ai ita na ta kudin ba su ne haram ba sana'ar da ta samu kudin shine haram eh wanne kenan kuma ba a tantance mai haramun ba to ai mun san mai haramun yawwa augur zai bi haram kalla tantance kawai ka gane menene haramun ya zama su dukiyar kamar yadda misali giya haram ce ko aka ce ita haramcin dan kankanta ne amma abinci da ka saiwa da 'yan coci shi ba haramun ba ne siyan musu don yin aikin coci ne haramu to haka kasuwanci da lebo ba haramun ba ne karo abin take yi kenan lebo din amma nau'iyar lebo ne addini ya haramta bayar da kanta don a bata kuɗi ba da aure ba asali yin yarjejeniya maka wani aiki halas ne amma irin wannan aikin ba halas bai kamar yadda misali ba zan ce ba ni naira hamsin kamun bulala uku ba ya haramta ai ba karuwanci bane kare haramta amma in haka zanu kanin bulala yanzu na ci kuɗin ita ma haka karuwa aka ce a ko to wannan kudaden kuɗaɗen suna yake magana su an same su ta mummunar hanya ne ba asali su ne kudin munana ba wancan kuwa sata ko fashi ko riba su kansu kuɗin ne haramtattu kamar da giya ita kanta haramun ne to kaga hukunci da yawa mata da waɗannan kajin da ake samu wani sata ƙurza amma ko su ɗin aslan ka guje su kamar yadda su ma masu yin sana'a aka ce su guje sana'ar to kai ma asalan ka guje gudun da suka samu a kai amma an an riga an samu ya aka iya shi ne ake wannan maganganun yau ba za a yi ɗakin haramu kan shi ba wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk